بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى إذا لتافيا إتاتشو أتو الجزء الثالث يا لتافي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور فا عبد الرحيم الهندي حفظه الله تعالى غاي لتافي نيلاجيكاتون المملكة العربية السعودية وزارة التعليم كينيا سعودية بنغريا تيتيونا منيا جامعة مدينة ناجا لو وكو زيجي تيني كاتو نيلا روشي غاي زيجي ازيمي لا روشي جميعنا تو katun ya juzin ya farko gan bai juzin ya baci mai tsakani ya dufe zoguki zo shidin guba ko ya ga zo shidin guba wani ga ya zo bayan katun to ya juzi ya tace nan waye dufe na tsoya cayi na nawayi ya dufe ya shidin ni insha Allah ta'ala ne dai ka darasi na je ba kakayi nan a darsul awal min ya littafin nan a zuwa gada ya mambo gani bai sashi gi makanta shi manya ganga aina hamidun babu amidu nan faisal ya gi makanta ya ya ti ba da kalilin insha Allah wabbe da kadegi ga basu kuna ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-hammam miliye nfe gada fofonta manye ga wa aina hamza babu hamza da faisal ke yaje kharaja min al-fasli wa huwa yahmilu kutubahu wa tiya ajo wa huwa halin titiyuma ya hamilu kutubahu wani tafi wuji kusun ba a zunnu annahu raja ilal ma'aja'i mai kpaye gan raja wa sheban ilal ma'ajahi da kataba egi makanta je lena kataletiyan egi makanta je mu'awiya gan ra'aituhu wa huwa yadkhulu al-mustawsaf ngole nya faisal yeti ya kpawbo gawa ile guda ilele ba nya makanta shi amma muawiya bani ga ra'aituhu miliwiye wa huwa yadkhulu al-mustawsaf fe gada asibitiyan makanta la'allahu marid ebona wele guwa ma mustawsaf clinic gada wani ko gan al'iyada ba ta wani lamanin ni al-mustashfa ce asibiti mun shi ko da ji fahimta ko wale ka nasaru da rike hospital ganin bai kliniki ajin ya a caga al-mustashfa ganin bai gina mustausofi ajin ya amma ba wa fiye gan ci gaba na kinye larabawa jaunan manja ya kube kin da more doctor na yayi nga mu daidai ya tupa nga wunde daidai ya batana ka uzuri dai na oh Allah akbar za mu ce ji kokari atta doctor za ji jikin dembu ai biya asibiti ji to private to ya gwamnati na waje doctor za gina ja ku bikin dembu ngole addi zai shi gbana amma ya wote zai shi gbana abi a loton kinya bai yawo ya bogi makanta ya ba ku abi e lotun lajilozu wallahi shi gaba da kin wucin hmm, ibinin fi wato ga bayafe allah mustausof lokaci na ifi wani abandoci tuya kayan bi abandoci na tsoga cana caja lalo asibiti madina in bai jami'a asibiti iba macina bai tsabta yirin doro kai allah akbar so ku bai gboro luya wajen yayi sun man yake ganga shafahullah so ku sugun mata raja'atun min makkata ya ikwan wace yejin daga makabu ya yaye gishi faisal gan raja'ana masa'ams tsolozin ijan wole masa'ams tsolozin albari hatu wuce yi eshi lozun kage ya terbe eshi ko ga evening nke ga night ko wole yujin ya masa'ams kharajina min makkata wa shamsu tatlu itiya kiye maka igidi fe lalakanga da na gwakwa ya shi ya gi makanta je lo babu umuro gwakwa ya shi ya ji lo umuro watsun lashin ya ji jikin ya ji na maka jan ni mai gabo su yi shi ne sauki in shi wuce a kada ga kun elolo wadda ya da tiketi elobe shi ga alaya wa gi makanta maimako riyal dari na waya nan elo hamsin ejin hamsin riyal hamsin wuce lokaci wuce 2000 waye wani 40 naira nga riyal ninwa wa nigeria ga wadda gan riyal hamsin 2000 ga da wani 4000 ci riyal dari wada maka dajin amma gafe gobe gi makanta jin wadda ga sajin wake dajin yau ga da wa latikin layazun ne ban shi ووصلنا طيبة الطيبة يمتون طيبة الطيبة ودم na Madina. da na mana wallahi wa maga lobuwa cewa ga mana da na biya shi a so a gama ga madina mai ile ga maka sabtayen doro tsari yadda na ga ji maka maka ga wale fati da maka ba ga san doro bugon kiwo kuyi ba gwaza ke wasu da dabuwa ce wofi ba muji na tun wa ya tiya abu pati amma ya gwaza ki ne wofi ba muji na kai a tunro buna kaka fi na tuto ka ba muji na gbanyi jo awa awa man na lotun tishi na jajiri fushin abdalla ne watan lo ba ba ta mai yawo da nan na jajiya alawa ke ba ya ba muji na gbanyi 2009 idan na yi lotun ci karshe na. na dai zako na jide kago kin doro dorowa juwala za wada cin sai ka ba ka ta fitin ci kwaje na ji inji na ji ya lawa lobo na wuji bica na jide kago tishi mu ci kwaje na gai cin ya ba ga o tere ka ba daga yami sai ka ba e tuna fi ba mu ci jau na agun inji na je latu ba wani inji ne mun ji gwaza hanyar ne <laughs> ina kai ci gaba da bu so ku bi aminci ya mutuwa bi shari'irin dore ibuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga wal madinatu khairun law kanu khairun lahum law kanu ya'lamun madina da alkhairi ne aga pena alkhairi da madina wa ga magati maka ga la ijrata ba'da al-fath na ji fatu maka lakin jihad wa niyya hijira dabbobi a zuma dai fato maka wani ya maka gikun wani nan yare gba yanzu ya tun so ya mai dai niyan wangi idi a kida wangi wanzu kuma sai ya tela bai sun madina ba iya maka gikun wani ga jinji ya maka ci ya tela loba doro bai ma eje yabo ta eje mun ci za a wari zai ga gikata da ala zungu a ganin kinye musulunci ke da maka a ta maka bai madina a gani mujiji kirki biya la ila illallah un fili ta ta jore da alkisatul kamila a ga tinye be tun afghanistan bu man ya ji fasika yo kafira yo un fili ta fi awariji musiba za wangi ji zama so eh bin ba pata ga kafira yau to alfaimi nga le pamphlet ne je kai ni za wangi ba kalita fi kirki u za yana ji ya dinari man na shi akida ibada mu'amala fata yin shi katibu dalili ƙuran da hadisi ishe wasu sabe ilimi na amma shi dai gafi ne ta kayi niji ya gi musulmi shi wasu addini na ya lauji musulmi na nasara ja ya lokacin afikin nasara ja kayan da rifi ne ta zai gi musulmi man kirki na ji dandana albarka ko kin yi albarka ko na ga fasiki da ya kafiri shi kuka wajen قوى الناس يارجون من المسجد النبوي بعد الصلاة الظهر قوى الناس لوكتشنا وصلنا طيبة طيبة يقدى مدينة ونا إيش مدينة ونا والناس زوانجا يخرجون من المسجد النبوي أفيت تيادنا مسلاشيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر زمين صلى الظهر لأن بوصن كان شهادة فيت شنكو musamman yin gici gibajin ya eh, ce la lokaci fa yi fahimta ko ya zan ya tsokun motowa gija yanzu ko da <clears throat> man ga takabbal Allah umratakum so shugo umuraye bi ma na sokwa etu umuru fe gugoci wani gwa kwagi makanta je da umuralo da uzira aji mai yan doro ya din musamman gokugi makanta zai tsuwa ya zo bayan tsuwa na aja ya mukafa allowances na ilayen ko ya zo ba jarabawa wunci ko jarabawa gayi ba doro lo da ba duwa abdullah bai gi makanta zai ga ga amin amin gole su filu yau amma mai yi ziya ga sun romaniya sun na tsoci shi amma man na ji shirar yau abdul sami al'abi na ga amin ismul filu yau manu yi alahumma sajid manu da wani kin dai ofin in so yi su mulfit da ji fahimta ko manu a atabajar wala ta huma ofin ai atabayak bai ba gaga yin da wani ba ba mm. wadda ba ji mala dana so shiga ragun biya yi ma wuya kan da ce zai je sun gai bayan mancewa har ma juga ga irin na ji wadda ji za da dana man da shiga mana ufin e ga na shi zuma gaba za ka ta na galiba zuma a taikace ismul fil su kya ya ta ya ta jina sata dokun qur'anu hadisi ma bebi mu ade man da shi fe wi na saudiya mu yayi assignment etili asmaul fil jo idi kunwi bi mun je bana wada da musulaci ka ba a masalacin madina labrari mun ci ko ife na bangaren logo kiwo kwata injin nan ji guba arni game yi milajin da bai mi ja wuye kabe kwamfuta ya zu le mai alakotu ya asma'ul filis a da ya mudari ya da ya amuru a da ya ma da ji ji fahimta ibuna bai kaya tun da na kage ya sami ta ya da ya uzira amma ba wa ya sami waje to littafi suna wa na nan nigeria da wani ko kaya student yi ne bai intanet na je gada ba ni na dole wala ga yi jan mọ́ndọ̀ tí ẹ̀yẹ assignmenti ya yàwó alápáta jẹza ní ìtẹ̀gábọ̀ ìbẹ́jọ́ kai awere udami ne laga wange lo malaysia gwana ga kaya tunana research a sai wade bukata wani litafi dana na na na wade bukata wa haji na ba ku lokaci da yake waka tun babu wala galaza wange lobo ne ngole zunji 12 hours wa tafi ó 12 hours wace guji wadda yake wa amma e ya wuza ya bu sauki lamarin wa ga wajen abujin wala ya je wajen phd ya gutuwa ya guwo yana wajen ya guta nan ma ke waya wabe ya yabe <laughs> e ma ewo madabo yi dewa na yi gadan makanta yi zira'ina university bai kaya tun jina amma bi na kuya a da wofi siyasa kaso oh it's unfortunate ai mace mai kina bore mulki sai wazo mujin yanzu takin ya su ku wuce shi ji ba a ji gyara to yi to talaka ne wani fati da dabo wani talaka wato gan wani litisha sa lawo bego kai wani litisha sai wani lawo bego bata santun na jimini katun bobe labarin madina ji batan ni <laughs> na wuji gabo katun na wuji galo ibunan ga yanzu loji na olole yana wadda ilimi ga wadda wana wani wula ilimi ba ga wana ole yana so ilimi mutu ya mai laya ya dama <laughs> su kwalu gwizu ga na ya yi mana ibn ga zai je ilimi ga ko loji na olo liyana kawai sun da sokwa to enu liyana we ga oga en ji na chana o ma bu mi wangala mama jai da ju ga gandu cin ga zai fibo ogba mi wa zai je ka tun ga wani aga anni we <laughs> zai loji na olo liyana wa ga anni we ko zai je fo ga wani ga be ogo wa wa ke tayawe wade da bokanga nga e ga <laughs> zan ji kai sun da su a ga zaje giba ni yes sai almudarris mai yake ga ga ikra al almaktuba ala sabura ya muawiya ya muawiya ba hadisi na kaba elona yake fuwa ya kura ma'awuyar gina ta jikin wani ba bismillahi rahmanu rahim almudaris na ikra wa an ta jalisun bakatun walau fedun nitun kina a fedun wacce wagbo ma'awuyar gan uridu an akra wa ana wa kifun ne wagan bakatun nan ba migi gbaro manga kama ta sha kin ga bí ma na jinkem da safiyo da muawiya ga an jabirin radiyallahu anhu qal ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid lo ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ji jabir hadisi jabir wa huwa fil masjid alalima annabi da masallaci lokacin shi faqal in shaga bi wani ga salli rak'atayn jabir a salla raka gubaji etiya tahiyatul masjid da wani hadisun na mutafakun alai wawa ga mutafakun alai ke ba matafakal al-bukhari wa muslim ala sihhatihi ina mi sun buhari be muslim agun tiya ya eh? e zuto kaja kajawa da na ji buhari labe muslim to labe umoji giya eh? mun ta wani ga al-buhari da al-adab mufrad ko hadisi mafi waje eh? ta zo almudarris manyan gan ga ashirahu lakum darussal an miya pika tun yayi bani fasma'u ishi e tufa wala taktubu shay'an iga e kayan doro ma ana ashirahu lokaci na mege te katun yana daga shirya yau gana wani tatil lima'anin kasira mai wawi nahu ga wawu arafe wawu ne leda na we beli ma'anin kasira we lama na ji dan min ha min ma na na ji we lana al al'atfu dabo idi fahimta ku nawo misali kharaja zubairu wa hamidun zubairu gan bi hamidu atiya درسنا اليوم السيرة والفقه يجي كاتين سيرة هنا جنب فقه كي سيرة إتان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكلت وشربت ميجي مما في قول إن جي باتا يجي أطفي عند عند يجي فهمتكم واو نيباتو بيبي جيبو إتي أطفي wa ha, min ya yi na ji wawaju da tuba bai nan gaya alƙasar kutishi na misali wallahi ma ra'aituhu ni shi ba betoci ma ra'aituhu miliya wa wawul qasami min hurufil jar wawu ya kutiji ma mu da min ya hurufil jar ke ga kandoro wawu gadda bai ta kutiji wa ja sunna na muje kuti so ci ji kuti bai na waje wuje laje ki han ko so ji kuti bai na walu laje kasra wal laili wal fajri wal shamsi yele pata kasru ya sunna wuje ja ina so ci ji kuti bai yi na bogo soko da dama shi bai ndoro wasadiya amma soko da waje bai yi na ga Allahu. dole wa bai ga wala Allah ji kuti wallahi amma mi ji kuti bai wallahi mm, -mm. wallahi iji fahimta ku idi hali guba da wannan wa min ha min ali nashi wa waike beda nan wai be alhal Ita hali misali a ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid hadith jabir na wannan ngon lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam ma da masallaci ai hala kaunihi fil masjid mi da tun da masalacin wafe da masalacin kanga so ke ga wahuwa na wawun na wawun haliwa ra'aitul hasana wa huwa ya kuruju Minal Maksof. mili asaye nfe tiya Maksofu. -Ai. halu khurujihi minhu miliwele alina nfe tiya mini ya maksofona wa ilaiku amsilatan ukhra eke wa misali ndo ciji ato misali ke da wani be ya so da huza etin kiwo liwawul hal egwa misali ndo ciji amsila jamu misal ko ga amsal nye wawul hal wawa ilaika bi ma'anan ungo alaika wuce yi gangba ya ji wa gangba ilaika ilaikun inda ci ke dana ya yabe ya farko mata abi wa ana sagirun baba mai hatu wa ana sagirun aliyar zakan bomi bi ma'anan fi hali kauni sagirun dakhaltu masjida wal-imamu yarqa ni ga da hali na liman da la taakul wa anta shab'an ga giyama ali na wazikiya wa funi wa anta no le wa hal manga la'allakum fahimtum me difata ga ya fahimta jin آت الآن مثالا لواو العطف يا أيوب يا وأيوب بأي بمثال واو العطف أيوب ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء milozuku malozuku na kimi jibe wọn washtaraitu ngole atofirano mike shi ashiya enzi almudarris manga a santa wajin gi jawa yage misali yage ati misalan liwawil qasam ya muawiya ya muawiya bebe misali ya yetin wawil qasam muawiya gan wallahi ma ghibtu qattu min jibabetoci ma ghibtu qattu mi taba cin wale makanta ba lole yin musu a jirge mako galaman ga a santa ijayage e a ti misalan liwawil hal ya faisal lole gutagulawa wa minima na dainan ga wawu dina wa faisal wala misalin wawul hal bi faisal ga dakhaltul masjida wal imamu yaktub ya ga da masalacin kamina liman fejin utuba wale wal imamu wawu na wawul haliwa Manga ga a santa wato ya shayage ati misalan akhar ya yunus ya wa yunus bai misali wuri yunus gan talabtul ilma wa ana kabirun mi watite alina mi nunsa bi ma'ana mi an shi nunsa bai zo cica katunji ga asad jayage ya ubaidallah uzkur ayatan fiha wawun lil hal ba aya ko to ayaye na ba ko aya wucin wawul hal da wani ubaidullah idan bi aya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalma a'udhu billahi hadithu wa dunasi qur'an wa hadisu amma bai umarni ya soci wa idha qara'ta alquran fasta'iz billah so nga nabi haju jiga a'udhu billahi na shaitanir rajim ake da sai ga da ci na waju nan. ga innal ladhina kafaru ya bismillah wa ni innal ladhina kafaru wale zai jaci manabu bitoci ne bi ma na zai jijin imani bai ciya nan wa matu a catu ta tiye kafirinci wucin wahun kufarun alhali a tutu ta tiye kafirinci wale wa a tiya ni da wani ula'ika alaihin la'anatullah ya zaja ya wani kpara sokota ta abuwa wal mala'ika tuye mala'ika ji wannan su tuye zawon gishi hajji ma'ina bayanin na zai hugwa gan kafiri ga tsuwa baki yan rama ya wayo raba ga fara yi mun ebe na lana su kurge ya ce ti wabe tutunun su ta ti kafirin ci on kufa fa ta ayan na gama mun jagwa sun ne ga kwaya na benin na ne ba zai ti zai ji ridala a matutatiyan ridabwa na misali musulmi su matutatiyan ridabwa ke ga etun gurunin lobe na wani kafin ruki uje musulmi bai na kashi wunya manji church ba go amma ya gana boka gana ga uje kiya etun guru ujinya abe ke dai wa ga barjin musulunci na e za ji musulunci ya e rata ci be shi shi shi philosopher jagwa gifiu ko mishanji ko yahudu judeje aro ga on je musulunci biya dauda adinin adinin na gabu da santufe ke belu ga kai a tamu tare gaskiya musulunci ya guda mu cike ya musulmi bai shin ibada na wuji ba ko yara ta wada na yi dabo kashi kashi ibn ga aya ne ba zai cinya ya tun zaji hanyi na layin ashirakta laya ya baton na amalu ya banan ga wale zai jiri dana ya tun ganye ko iji fahimta ko wa ma ashirakta ya bana tun na waga nabi sai yi so ko nan ji shirku ga wajen shirku ga wajen sai ba ga kokoro giyo man jiga ga na boka ga kwa yawa man yartar da minku an dini faye mutu wa huwa kafirun na liyaya mun shiga eh wa man yartadid minkum an dini fa yamut to ngole wawo muci nga man shiga wa ugwa ga wawo la hali yo hali ne uga tutatiya ta princho fa yamut kafirun tutu da beyu tatiya kafirincho so ku tutu taba udega jeke ridan na lugwa ke ga wo e tunguru na wani lobe na ke duda ji e gagba tun ji na duda ji to nga mala sahaba ji ibnu hajar ga ga na tazu ganin sahaba na jirid da zuma na biyo cibe da shi na to sun sahaba ga ayubi matuka ko dai su ta tiyan rida wunci ba walau tahallalatu rida sahaba go yi to sun ne wuga ga daraja yin dunu fe be na be tunguru nu ta tiwana ke duda shi ne ji fahimta ko bunu to ci ga faye mutu wa huwa kafiru aya mun shiga mai wannan dole mu biya ganna na wa zai jiri dana Wa wahun kufaru wa matu wahun kufaru to ngole ga zan na biyar goda musulunci ba ya tunguru kwata ne ya da Ki ya lana gayi a fardu min rahmatillah ala zaniya daga ramusuku ngala ga yabu ke to kafira bi ta'ayi john wa ji bana ga ga mu ibn e john mu lo musulunci ko mu je gbawo daga gidan kafirunci zama ga musulunci de cha su ta ci wo zamu ci digi na be ka da wan lo tuna ja lu lo na wa da na bada ga wa da ci ai e bona be ya mizan duro ni da imani miskala zarra na aguwa zon kin do hadisi da tasdiga mun manyan digan ga aina wawul hal fi hadhihi al-aya ba wawul hal da min aya nabu ubaidullahi ga fi qawlihi ta'ala wa hum kuffar wawu na gai wawul hal man ga asanta wa gage waye she yage baki ya salatu daqa'iq wole kai ba kaida da dibe madudi ta ngale salatu yigiyo salatu wai muzakar da ka'ik nole jamu da wani da kai katu wai mu'annas ga ma da cewa shi lebago ta fahal min su'al man ga minti guta ke wani egani dabo muawiya ga na'am e ladayya su'alun mi de gadi ma mana al-hurum ke kwabe al-hurum yo fi qawlihi ta'ala bagan so shi ne wani gam يا أيها الذين آمنوا يا نجا إيمان جنا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إيغا ودا بيت بيشما بمعنى إيغا ma بيما وأنتم hurum hali ne ga da irani wani mai yajin ga mana mana ga wucin gai al-muhrimuna hurum bi mana al-muhrimuna zai ji da irama wani mufradu haram zaini wa gunga an ta haram bi mana wadan iramu ai muhrim mana haram bi mana muhrim bugwa ga dokun wa ga an tun hurum yadan iramu ya tun hajo ko umuro ko ga an tun muhrimun tun ga wale ga mufrad wai ti guba an ta haram ko an ta muhrim ya ga dokun an tun hurum ko antu muhrimun songole muhrimun wi jamu ya muhrim haram jamu ha hurum fa inda ko haram jamu yi hurum muawiya e gaman ga jazakallahu khaira nole kendo wula rauci be tarbiya ya musulunci ne ruwa wani wuna wa da lissafi larauci inda ci daga ma salama be kizin wa le tarbiya ya misa mai goyi musulunci ne ugo ga da na albarka bu kalita fi no ndo na mai waga kpagin na jiben ye gina jilo musulunci ci bai ka tuje na mai ti tarbiya ya larauci wa tarbiya ya musulunci yarinul jaras efinji wa yakhruju al mudarris mamma yatiya wa huwa yaqul muce gaga bi ma'ana wa huwa wa wannan golewa wal hala halin ti tiyan wiwi muce gaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne ba yi daidai sallama goodbye student <laughs> musulmi ne ba Ba ga dajo ha a cewa ganin tun mai, manya da yau zirile ta lokaci dabe na zai gurgudo mini darasin farko ko ga ilikin da wa fakatu na yako su ku gauga alkhairi to makanta na maji taimako ci lanawi ya da littafin na wace tunkin yayi har ya ji amfanin jawo na su ku gafa ga alkhairi subhanaka allahumma bihamdika sharran la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu